والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقواه وراقبوه في سركم ونجواكم فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الصائمون بنى الله ربكم بنى الله ربكم دينكم على قواعد لا تقوم إلا بها ونوع سبحانه بين أركان الإسلام وأسسه في الأداء فمنها ما يقام في اليوم مرات ومن ذلك ما يؤدى مرة في العام ومنها ما أمر بفعله في العمر مرة ومنها ما يكون ملازما للمسلم في كل وقت وحين إنه الشهادتان وهذه الأسس والأركان تشمل عبادة القلب واللسان والمال والجوارح ليكون المرء كله لله ممتثلا أمره في قوله جل في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وركن في الإسلام جعله الله شهرا كاملا في العام ليتزود فيه المسلمون من التقوى كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وخص رمضان بالصوم لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن فيشكر المسلمون ربهم بالصيام في هذا الشهر العظيم لأنه شهر تتنزل فيه البركات والرحمات والسعادة للبشر من أجل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال ابن كثير رحمه الله يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينها لإنزال القرآن العظيم انتهى كلامه رحمه الله عباد الله لقد رفع الله قدر هذا الشهر فابواب الجنان فيه مفتحه وابواب النيران فيه مغلقه والشياطين فيه مصفده وما ذلك الا ليتمتع المسلمون بما فيه من الخيرات والبركات والنفحات وليمتنع الناس من وليمتنع الشياطين من أذى المؤمنين وإغوائهم قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وفي بعض ألفاظه وتصفد فيه مردة الشياطين أخرجه مسلم قال ابن العربي رحمه الله وإنما تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء ويكثر العمل وتتعلق به الهمم وتتشوق إليها الصابر وتغلق أبواب النار لتخزى الشياطين وتقل المعاصي انتهى كلامه عباد الله وأساس التقوى إخلاص الأعمال لله جل, وحد جل في علاه والصائم يدع شهوته وطعمه وشرابه من أجل ربه وهو سر بين العبد وربه لا يطلع على ذلك سوى الله وتلك حقيقة الإخلاص والمراقبة التي دائما يدعو القرآن المسلمين إليها في رمضان عبادات تكفر, تكفر بها الخطايا والسيئات فصيامه على سبيل المثال يغفر الزلات والأوزار قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له أخرجه الترمذي ومن حافظ على صيام رمضان كان له وقاية له من النار كما قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة متفق عليه يقول ابن حجر معلقا عن هذا إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة انتهى كلامه ومن صلى في ليله غفر له ما تقدم من ذنبه قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه والنووي رحمة الله عليه علق على معنى أو المراد بالقيام فقال المراد بقيام رمضان صلاة التراويح انتهى كلامه أيها الصائمون إن شهركم هذا شهر كريم مبارك الأعمال الصالحة فيه مضاعفة قال عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحج معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه وترك ناضحا ننضح عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي أخرجه البخاري قال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد وفي الصوم تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان وهو يهذب اللسان فيدعو إلى مجانبة الكذب وقول الحرام والزور قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن, يضع في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري قال ابن القيم رحمة الله عليه من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا انتهى كلامه إخوتي في الله رمضان شهر الجود والكرم والبذل والعطاء وهو شهر لمواساة الفقراء والمحتاجين فإذا صام الغني تذكر تذكر حال غيره من الفقراء والمحتاجين الذين لا قوت لهم فيدعوه ذلك الشعور الفريد إلى بذل العطاء والسخاء في حق إخوانه الفقراء سئل بعض السلف لم شرع الصيام قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع انتهى كلامه إخوتي في الله رمضان نهاره عبادة بالصيام والدعاء ونفع المسلمين وفي ليله دعاء واستغفار وتلاوة القرآن وتدبر معانيه والاطلاع على معانيه وتفسيره فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه جبريل من كل رمضان فيقرئه القرآن ويدرسه مضامينه ومفاهيمه بل ثبت في آخر عمره أنه عرض عليه القرآن مرتين ولا تنسوا أن القرآن نزل عليه في السابع عشر من رمضان العام الذي اكتمل فيه أربع أربعين سنة قال ابن عباس وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن هكذا أخرجه البخاري عباد الله الصوم جنة من أمراض الروح والقلب والبدن قال ابن القيم رحمه الله منافعه تفوق الإحصاء وله تأثير عجيب في حفظ الصحة في الصوم دقة العبادة فجميع المسلمون يفطرون في وقت واحد لا يتقدم أحد على آخر ولا يسبق واحد واحدا في الطعام الصائم يجمع جو حفظ, جو حفظ جوارحه الظاهرة والباطنة ويحافظ على حواسه الباطنة فينبغي أن يتلقى رمضان بتوبة نصوح وعزيمة صادقة عباد الله رمضان موسم التعبد لله جل في علاه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحضه يخصه بالعبادة بما لا يخص غيره من الشهور والأزمان وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على العبادة فيه يقول أبو هريرة رضي الله عنه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد يقولون نحفظ صيامنا وإذا فتح لك باب خير فبادر إليه فأبواب البر فأبواب البر لا تفتح للمرء على الدوام والاستمرار سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الحكمة من تشريع الصيام لا تخفى على أمثالكم لكن العلماء اعتنوا بذاك الجانب أيما عناية وسطروه في أكثر من كتاب فمن جملة ما قالوا رحمة الله عليهم أن الحكمة الأصيلة الأصلية التي يعود إليها بقية الحكم والأحكام إنها حكمة التقوى والتقوى يرعاكم الله هي التي أشار إليها الله جل في علاه في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فقال لعلكم تتقون هذا هو الأصل في هذا الباب أنه شرع الصيام على العباد ليتقوا به ليكونوا من المتقين قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء وقال أبو ذر إذا صمت فتحفظ ما استطعت وإذا صمت عن الطعام والشراب والأقوال الآثمة فلا يكون للشيطان عليك سبيلا بالنظر والسمع المحرم وجعل الجوارح كلها صائمة إخوتي في الله أقبلوا, على رب أقبلوا إلى ربكم ومولاكم وجددوا علاقتكم معه واستغفروه إنه كان غفارا yabo da kirari sun tabbata ga Allah shi ne abin yabo abin godewa ya Allah maɗaukakin sarki kai daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabinka bawanka cikamakin annabawa Allah kai daɗin tsira da aminci gare shi da iyalansa da sahabbansa da ragowar muminai a duk inda suke ‘yan uwana masu azumi ne wa kaina wasici da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin maganganunmu da ayyukanmu babu shakka jin tsoronsa shi ne zai ba mu nasara a duniya da lahira idan muka yi duba na tsanaki cikin alkur'ani mai girma da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa ya yi bayanin wasu tuwasu ko sun yi bayanin wasu tuwasu wanda suke a matsayin ginshikai wanda addinin musulunci ya ɗoro a kai idan aka rasa waɗannan tuwasu to addinin baki ɗaya babu shi wannan su ne rukunan musulunci za mu ga wasu daga cikinsu ana yin su a kullum ta Allah wasunsu kuma sau ɗaya ake a shekara wasu kuma sau ɗaya ma aka yi mana umarni da ma'aikata su a cikin rayuwa wasu kuma za mu ga kodayaushe suna tare da mu kamar misali la ilaha illallah muhammadun rasulullah kullum tana tare da musulmi kuma kullum yana cikin aiki da abin da ta kunsa wayannan rukunai da aka yi magana za mu ga suna hidimtawa ga ɓangaren tsarkin zuciya da tsarkake harshe da tsarkake dukiya da kuma tsarkake gaɓoɓi ba don komai ba domin ana so mutum ya zamto ya yi dukkanin miƙa wuya ga ubangijinsa maɗaukakin sarki ya zama cikakken bawa kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake faɗa a aya suratul an'am yake cewa ka gaya musu da sallata da yankana da rayuwata har zuwa mutuwata duka na sallama su ne ga allah maɗaukakin sarki ubangijin talikai wanda ba shi da abokin tarayya da haka aka umarce ni kuma ni ne farkon wanda na musulunta a cikin waɗannan rukunai ‘yan uwana masu girma mun ga rukunin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a shekara sau ɗaya ne amma a wata cikakken wata domin yana so musulmai su yi tanadi su yi guziri na tsoron Allah da abin da ke da alaƙa da tsoron Allah ɗin kamar inda ya ce a aya ta da da tamanin uku cikin suratul baqara yace ya ku waɗanda suka imani an wajabta muku yin ibadar azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku tabbas ta hanyar wannan ibadan ne za ku samu tsoron Allah za mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki da ya azurta al'umma da Ramadan sai ya shar'anta kuma a azumci ranarsa domin shi wata ne mai alfarma mai albarka wanda ya tattare alkhairai waɗanda ba ka samun su sai a cikin wannan wata kaga a cikinsa aka saukar da alkur'ani mai girma a goma sha bakwai ga watan ramadan lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya cika kaɗan shekara arba'in yana cikin kogon hira yana bauta mala'ika jibrilu ya zo masa ya ce masa ya yi karatu a har zuwa ƙarshen abin da ya faru ƙarshe bayan ya sake shi ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya karanta masa ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq kamar yadda hadisin ya tabbata a cikin sahihul bukhari dan haka wannan wata mai alfarma a cikin sa ne ni'imar Allah ta fara sauka ga bayi a cikin sa ne bayan alaka ta yanke tsakanin sama da ƙasa Allah ta'ala ya jaddada wannan alakar ya ƙulla ta ta hanyar turo saƙo shi ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin aya ta ɗari da tamanin da biyar cikin bakara ya ce watan ramadana shi ne watan da aka saukar da alƙur'ani a cikinsa alhafiz ibn kasir ya ce idan ka kula za ka ga Allah ta'ala yana yaban watan ramadana koma bayan ragowar watanni ba dan komai ba saboda a cikin ne aka saukar da Alkur'ani, shi ko wannan alqur'anin a cikin ne tsira da rabauta da shiriya da dukkanin alkhairin duniya da lahira yake dan haka ta dalilin sa ne ya zamto shiriyar al'umma baki ɗaya ka cokar saboda girmama wannan wata da muke ciki Allah ta'ala yake bubuɗe ƙofofin rahma ya rurrufe ƙofofin azaba ya ɗaɗɗaure kan gararrun shaiɗanu domin kada su samu damar cutar da muminai da bayan Allah ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a hadisin imam muslim ya ce idan watan ramadana ya zo sai a bubbuɗe ƙofofin aljanna sai amfani da fuddihat bubbuɗewa mana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ana maimaitawa domin me ana so duk wanda zai aikata alkhairi ya gabato wanda zai aikata sharri ya takaita yi wa kansa fada kuma sannan sai a rurrufe kofofin wuta sai a daddaure kan gararun shedan al-imam ibn al-arabi Allah ya ji kansa da rahma yace dalili ko makasudin da yasa ko hikimar da ta sa ake bubude ƙofofi. domin kwadayin bayi ya yawaita san alkhairin su ya yawaita domin aikin su shi ma ya yawaita ya fadada domin himmar da bayi suke da ita ita ma ta kambama ta kasaita sannan kuma wanda yake haƙuri yake ibada a cikin watan shi ma raja'insa ya yawaita ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma an rurrufe ƙofofin eh, wuta domin Allah ya kunyata ya tozartar da shaɗanu domin saɓan Allah ya ƙaranta. za mu ga tushen da in dai ba a same shi ba za a samu tsoron Allah ba shine ikhlas yin abu domin Allah neman Allah ya yaba maka shi shi kadai shi yasa za mu ga irin wannan a cikin ibadar azumi domin mai azumi yana barin sha'awarsa da abincinsa da abin shansa da duk abin da Allah ya haramta masa wanda yake ɗaukan ma'anar waɗannan abubuwa guda biyu ya bari saboda tsakaninsa da Allah don haka azumi sai ya zama wani sirri ne tsakanin mai yinsa da kuma wanda ake yi wa ba wanda zai iya gane cewa hakikanin lamari kana yi ko baka yi sai Allah wannan shi ne gundarin ikhlasi da ake mana umarni ma'aikata hakika a cikin watan ramadan akwai ibadun da idan mutum ya yi su zai dawo daga laifuffukansa kai ka kace ranar da mahaifiyarsa ta haife shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an turmuza hancin mutumin da ramadana ya shiga har ya ƙare amma bai aikata aikin da za a ce mai san barka ba bai aikata abin da Allah zai gafarta mai ba hadisin tirmidhi yan uwana masu girma duk wanda ya kiyaye azumin watan ramadan to lallai zai masa amfani watan wata rana zai zamto wani wato a makari ne ko wuƙar gindi ce wadda za ta hana wutar Allah maɗaukakin sarki ta ƙona shi domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi garkuwa ne hadithun bukhari da muslim al'imam ibn hajar Allah ya ji kansa da rahma ya ce idan mai azumi ya kame gabarin kutsawa sha'awarsa a nan duniya to watan wata rana rana gobe kiyama sai azumin ya lullube shi ya rufa masa asiri a lahira ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya tsayuwar dare a cikin ramadan yana mai imani da kuma neman lada to za a gafarta mai duk abin da ya gabata na sa. abin da ake nufi da tsayuwar dare ana nufin salatu tarawih kamar yadda al'imamun nawawi ya fassara al'imamu bin jauzi ya ce ladan yin aiki na kwarai a cikin watan ramadan to abin ninninkawa ne me yasa saboda daraja da matsayin lokacin na ramadan ya ce musamman ma kuma idan ya haɗu da kyakkyawan niyya sai a daɗa ninninka shi fiye da yadda ake tsammani ‘yan uwana azumi yana tsarkake zuciyar bawa ya tsarkake gabansa ya tsarkake lafiyarsa izamto shedan ba shi da ba shi da mashiga a jikinsa shi ya ma wanda yake yin azumi amma bai fasa yin rashin gaskiya ba bai fasa yin abin da ya saba yi na wanda bai kamata ba to lallai ya tuntubi kansa ya binciki zuciyarsa ana jiye masa tsoron kai ya zama cikin waɗanda suke yin kishirwar banza domin a hadisin bukhari ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda bai bar faɗin ƙarya ba da yin aiki da ƙaryar to ya sani Allah baya buƙatar ƙishirwarsa baya buƙatar kuma yunwarsa al'imam qayyim Allah ya ji gansa da rahma ya ce shi mai azumi ba azumin ba mai azumin kawai inda za ka zauna da shi matsawar ya yi azumi irin wanda shari'a ta ce ya yi za ka za ka ribace alkhairi za ka samu alfanu mai tarin yawa domin ba za ka same shi yana ƙarya ba ko yana aiki da ita ba za ka same shi yana fajirci ba ko yana zalunci idan zai magana zai magana da Allah yake so <coughs> idan zai aiki to zai aikata abin da ba zai bata mai azumi ba da haka ƙarshe sai kaga duk abin da zai faɗa ko ya aikata mai amfani ne ‘yan uwana masu albarka watan ramadan wata ne na kyauta wata ne na taimako na sadaka wata ne na fitar da haƙoƙin da Allah ya ɗora wa bayi haƙoƙi na farilla da mustahabbi shi ya sama izamto ba ruwan Allah da wadatan mutum ko rashin ta wurin yin azumi ana so mawadaci ya yi azumin domin ya ji irin ya ɗanɗani irin abin da wanda ba shi da shi yake ɗanɗana domin a cikin al'umma akwai waɗanda ba su da cin yau ba su da na gobe su suka fi yawa to ana so mawadaci shi ma ya ɗanɗani wannan ya ji irin halin da suke samun kansu wataƙila wannan ya sa shi ya taimaka musu ya sauke nauyin da aka ɗora masa an tambayi wani cikin magabata me yasa aka shar'anta azumi ya ce domin mawadaci ya ɗanɗani yunwa don haka ba zai mance da rabon mabukaci ba a cikin dukiyarsa ‘yan uwana masu alfarma ranar watan ramadan lokaci ne mai tsada da ake so ka raya shi da bautar Allah da azumi da ibada da amfanar musulmi da amfanar ƙasarka da amfanar abin da zai taimaki al'umma haka ma karaya shi da addu'o'i da tilawa alƙur'ani da istighfari domin shi makaranta ce mai zaman kansa za mu zo insha Allah ta'ala mu ji irin darussa da watan ramadana yake wa al'umma mala'ika jibrilu Allah ya ƙara masa yadda yana sakowa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zaunar da shi yana mai kwakkoya masa abin da alkur'ani ya kunsa na bayanai da hukunce-hukunce da ma'anoni da shari'ar da take cikinsa yana bi ɗaya bayan ɗaya yana mai bayani da yadda ake karatunsa da fuskokin karatunsa domin wannan shi shine lokacinsa babu shakka wanda ya yi amfani da wannan damar ta ibada a lokacin ramadan lallai zai rabauta da waraka daga rashin lafiya kala-kala daban-daban wadda ta shafi zuciya ta shafi ɗabi'u ta shafi jiki shi yasa ibn qayyim ya ce amfanin da ke cikin azumi ba za ka iya kirga shi ba yana da tasiri mai ban mamaki wurin kiyaye lafiya babu shakka a cikin azumi akwai koyawa mutane haɗin kai da tafiya bai daya a cikin abin da bai saba wa Allah da manzansa ba shi yasa kaga suna yi a lokaci guda su ajiye a lokaci guda su dauki azumin domin ganin wata ko kuma cika lissafin kwanaki talatin na watan da ke gabanin watan ko kuma <clears throat> haka ma kuma wurin ajiye shi jabir ɗan abdullah Allah ya ƙara mai yadda ya ce idan kana azumi to ya kamata da jinka da ganinka da harshenka duka su ma su azumi ya kamata a ganin tsuwa tattare da kai wadda take nuna lalle kai mai azumi ne ya kamata lalle a samu bambanci tsakanin ranar da kake azumi da ranar da baka yin azumi al'imamu abu zar al-ghifari Allah ya yadda da shi ya ce idan kana azumi to ka yi taka tsantsan kada ka rusa azuminka da kanka don haka 'yan uwana masu alfarma mu yi ƙoƙari mu yi azumi irin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mu bibiyi malamai mu nemi ilimi mu ta tambaya, mu gaya yake yin azumi da waɗanne irin ladubba ya ladabtu da su a cikin azuminsa الله ka أمانة mana هلم dan ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا قوموا إلى الصلاة رحمكم الله lá o comando. O Alfa no flash comando. Nossa. Allahu Akbar.